أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin suratul zukhruf jiya mun tsaya aya ta goma sha ɗaya yau za mu tashi insha Allah ko aya ta goma sha biyu inda ubangiji ta dace cewa wallazi khalaqa al-azwaja kullaha والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون Ubangiji ta lace ku yi imani da shi, shine ya halitti sammai shi ya halitti kasai kamar yadda kuka yi itirafi ko waɗanda ba ku yi imani da shi wato tauhidin rububiyya tauhidi ne wanda har kafirai sun yarda da shi wato shine imani da Allah ta'ala shine halittar nan gaba daya shi kaɗai kuma babu wanda ya taimake shi wannan har kafirai sun yarda da wannan shi yasa ubangiji ta'ala ta inda zaka tambaye su waye ya halitti sammai da kasai da sai su ce maka ubangiji ne subhanahu wataala kuma in zaka tambaye su wa hadisi su sai za su ce maka Allah ne subhanahu wataala ubangiji ta'ala dai sai yake ƙara bayyanar musu da halittansa abubuwan da yake halitta a duniya wanda su kawai sun isa su ja mutum ya yi imani da shi ya bauta masa shi kaɗai kada ya masa abokin tare Allah ta'ala ke wanda zai khalaqa al-azwaja kullaha ku bauta wa Allah ta'ala wanda shi kaɗai ne ya halitti dangi-dangi na dabbobi da na tsirrai gaba ɗayansu shi kadai Allah ta'ala ya halitte su wato ya tinkiya, ya yi rago ya yi akuya ya dan akuya ya yi sa ya yi saniya ya halitti rago ya halitti godiya abinan taguwa haka nan ga doki ga godiya haka ubangiji ta ala halittar su, ya halitti kowane bangare namiji da mace namiji da mace haka nan tsirrai ga sunan su ma kala-kala ubangiji subhanahu ta'ala ya halitte su dukkanin su don dan adam ya ji daɗi da su wanda ya mana wannan gatan shine ya tantance abota masa bai kamata abota wani abu daban wanda shi kansa yana buƙatan a taimaka masa shi ma halittarsa aka yi ba wai ya samo kansa ne. ubangiji ta lafi waje a lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun sannan kuma ya halitta muku minal fulki jiragen ruwa wanda za ku dinga ɗaukan kayayyaki daga gari zuwa wani gari wanda in an ce mutum ya ɗauka da kansa bai zai yi amma Allah ta'ala ya kore muku jiragen ruwa za ku ɗauki kaya daga ƙasa